والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya da ya buzu tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari har yau muna cikin kitabun nikah littafin da ke magana akan aure da a ciki ne mun shigo bangaren kitabun talaq littafin da yake magana a kan saki wurin tashin mu na yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce babun limatu harrimu ma a Allah lak babi mai bayani akan kan Allah subhanahu wa ta'ala ديتي ومنظور صلى الله عليه وآله وسلم لما تحرم دمي كي حرم ترتا ما أحل الله لك أبن الله يحل التامك حدثني الحسن بن الصباح سمع الربيع بن نافع حدثنا معاوية اي يحيى بن أبي كثير اي يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير annahu akhbarahu ya bashi labari annahu hakika shi sami'a ibn Abbas ya ji ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqulu yana cewa idza harrama imra'atahu idan mutum ya haramta matarsa fa laysa bi shay'in ba wani abu bane wa qala ibn abbas yace radiyallahu anhuma lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun kuna da koyi mai kyawu game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'anar wannan ibnu abbas ya ce idan mutum ce matarsa ke haramta gare ni to ba wani abu bane sai kai koyi da annabi sallallahu da ya haramtar sai ya hidda kafara a dunkule kenan satin da ya gabata mun ji sabanin malamai game da in mutum ce mata ce an ce alayya haramun inda aka ambaci kauli fiye da ishirin fara daga ƙauli goma da ibnu azmi ya ambata da goma sha biyun da ibnu qayyim ya ambata wanda suka kasu suka yi rassa zuwa ƙauli ishirin da wani abu to imam al bahari sai kuma ya sake kulla babi game da wannan bayan sama ga wannan babi in ka duba babu man qala limra'atihi anti alayya haramun sai ce wa qala al-hasan niyyatuhu sai sake kawo wannan babi kuma ya kawo asar na ibnu abbasin radiyallahu anhuma wannan kine yana bayyana muna idan muka yi mukarana abin da yake bayyana muna abin da imam al-bukhari ya karkata zuwa gare ya zabe shi daga cikin sabanin malamai idan mutum ya ce mata ta haramun ce a gare shi to hukuncinsa zai juyu zuwa ga niyya ne me yayi niyya abin da ke ko bayyana haka ɗabi'ar imamul Buhari in ya kulla babi in babin ne yana ɗauke da matsala mai sabanin malamai to duk hadisin da ya fara kawowa ko duk wani asar da ya fara kawowa daga sahabi ko duk wata magana da ya fara kawowa ta tabi'i to wannan shi azabi ne a cikin sabanin malamai da haka idan haka ba sama babu man qala an ce alayya haramun me fara kawa wa qala al-hasan niyyatu wannan dabi'a ce ta tahiyar sahih al-bukhari tunan ya nuna maka shiga abin da ya zaba dan ya ƙara kuma ni bayyana maka abin da ya zaba sai biyar da wannan babi da wannan kuma ya kawo asar na Abdullahi bin Mas'udin Abdullahi bin Abbasin radiyallahu anhu saboda haka wannan shi ne zabin imam bukhari daga cikin sabanin malamai da suke cewa ta haramta gare imam bukhari yana da zabin ba ta haramta gare ba kamar da muka fayyace maganganu satin da ya gabata insha Allah حدثني الحسن لو محمد محمد بن الصباح حدثنا حجاج حجاج بن محمد عن ابن جريج قال زعم عطاء Aba'u ya ce annahu sami'a Ubaid ibn Umair ya ji Ubaidu dan Umair ya kula yana cewa sami ito Aisha ta na ji Aisha an anha ta kula kenan innan nabiyya duk da babu shi tana cewa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai koyi ba haka abin yake innan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana ya kasance yan kufu yana zamnawa inda Zainab Zainab ibnati Jahash wurin Zainab binti Jahash wanda take ɗaya daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yashrabu indaha asala yakan sha zuma ɗakin Zainab din ya shiga lokacin da ke zagayen matansa ko wani ɗaki ya shiga ya hito ya shiga ya hito sai ya kai wadda inda kwanan take sai ya tsaya to ya shiga wajen Zainab ta san yana son zuma da haka sai ta samu zuma ta aje biyu ya so sai tana tarwa mai ga hannunta tana bashi yana sha to wannan sai ya zama matan suka fahimci in annabi ya yi minti biyar biyar a ɗakin su to ɗakin Zainab yana minti goma goma koyi to kaga wasu kuma mata irin wannan lissahi ne suka su kididdige shi to saboda haka sai kishi motsa musu ganin cewa in ya shiga ɗakin Zainab yakan daɗe fiye da daɗe wanda ya kai a ɗakunan su in ya shiga me yake kawo haka fatawa saitu ana wa hafsatu sai muka yi alƙawarin keke ni da hafsa muka yi alƙawali ni da hafsa anna ayyatana dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka kulla kishiyan motso sai suka kulla maki da irin ta mata sai Aisha da Hafsa suka gane kai suka ce to duk wanda annabi ya shiga ɗakin ta gobe kenan in da ya shiga sai ta rike hancinta ta sa horta ta rike hancinta ta ce hmm, kai wai wai mina na ka shawo wai <laughs> Allah ka yi mana saboda haka sun kai alƙawari da Hausa to ku ji wajen annabi bal ta kulta ce inni la ajidu min kariha maghadir ka mm, mm, mm, ina jin warin kaza gare ka magafir wani ganye na wanda yake kamshi gare shi bai da wari amma in raƙumma sun kai kiwo ne sun ka ci shi to kuma sai shi kama wari to yana da hori to zuba ta kai kiyo ga itace masu hori kai wanga wanga abu kan wari akanta bagadir magadir kacci kamar yanzu ka shiga ɗakin wata mm, wari halatta wani kacci fada kala ala ihdahuma ya fito da ɗakin ya shiga cikin ɗakin ɗaya su faƙalar lahu zalika bayan sun ga sun yi kullun ga bai sani ba sai ya shiga faɗaɗa ta ce lahu gare zalika ta faɗa mai wannan magana ce mm, mm, mm, wari halan ka ci wani abu mai wari faƙala sai ce la a ni ban ci wani abu mai wari ba bal shariftu asalan zuma dai ni sha inda zainab wurin zainab binti jahashin walan huda lahu kuma yan haka ne tunda shan zuma yana baka na fata muku ne to ba zan sake ma shan zuma ba na bar shan zuma fa nazalat sai aya ta sauko amma a wata riwaya kayan fa nazalat akwai wa qad halaf annabi yace to kuma na ranci amma la tukhbiri bi zalika ahada kake faɗa ma kowa a wata riwaya wanda wannan ƙarin riwayar ita ka ƙara bayyana alaƙar hadisin da aya fa nazalat tunda annabi ya ranci ya ce wa qad halaftu na dai bar shan zubar kuma na yi rantsuwa amma kake faɗa ma kowa to fa nazalat sai aya ta sauko kinan saboda yaranci ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabin Allah lima tuharrimu ma a lak dan me kake haramta abinda Allah ya halatta maka kenan me ya haramta maka ne zuma yaranci bai sake shan zuma ila har zuwa fadar Allah in ta tuba ila Allah li Aisha wa Hafsa wanda ana nuhin Aisha da Hafsa in kun tuba zuwa ga Allah to ku tuba zuwa ga Allah wanga abin da kuka yi dai dalili akan zuciya ku ta karkata dan da ma suna so a kulle yarjejeniya akan su kulla wanda kicihin da wannan makida don su hana annabi dadewa a cikin ɗakin Zainab da sauran ɗakunansu. su wa iz asarra an-nabiyyu ila zuwa azwajihi haditha lokacin da annabi sallallahu alaihi ya asirta wani zance ga wata daga cikin mata ne li qawlihi bal sharibtu asala saboda ya ce na sha zuma kuma ban sha shanta, kuma na yaran uwa amma kake wada ma kowa kaga ya asirta mata wata magana amma da yake sha'anin mata sai da an haɗe ta bayyana kuma to sai mu kiyaye wannan hadisi da Imam Buhari ya fara kawowa ɗakin wa annabi yake shan zuma ɗakin Zainab dawa dawa an haga mai kai a kulla mai irin makidan mata Aisha da Hafsa حدثنا فرات بن أبي المغا حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله من الله يا صلى الله عليه وآله وسلم yuhibbul asala yana son zuma annabi yana son zuma wal halwa kuma yana son kayan zaki irin su alewa irin su mazal kola makamantan su dai su ne halwa'a kayan masu zaki hakan da ko na sha ko na tamnawa wa kana idan sarrafa min al annabi ya kasance idan ya sallama sallar al-asr dakhala ala nisa'ihi yakan shiga wurin matansa fa yadanu min ihdahunna ya kursanci kowace ɗaya daga cikin su wasu riwayoyin da ba cikin sahih buhari ba sun bayyana ma'anar da yadanu eh, min hunna ko yadanu min ihdahunna yani hunna duk wanda shiga ɗakin sai ya sumbace ta sannan ya fita ya wani ɗaki fa dakhala ala hafsata sai shiga wurin hafsa بنت عمر هي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاحتبس في الآية أكثر ما كان يحتبس في يد وديك كفنجينا سياوة يجين كلتا يتبندتي في يد يد كفنجينا دتيوا ثورا تاكونا فجلت سيني كيشي انجوا انجا عائشة فجلت سيني كيشي fasa'altu an zalika sai duk tambaya wai me yasa annabi in ya shiga ɗakin hafsa sai ya daɗe kwarai bai hito ba bai da ɗakunan mu fa kila li sai aka ce mini ahadat laham ra'atun wata mata ta kawo mata kyautar hadiya min a cikin dangin ta bima a cikin dangin cikin wata mata cikin dangin ta kawo mata kyautar ukatan min asalin kwalbar zuma kawar za mu shayar kenan ko okka wani abu ne da ake da fata kamar kallon man sharu na da fa saqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dan haka sai tana shayar da annabi minhu daga wannan sharbatan sha duk tsantsar da annabi shiga ɗakin ta sai ta ɗan tarho mai wannan zumar ya sha sai ta aje kuma sai gobe shi ne sharbatan ta ulmarra kenan fakultu sai ta ce amma wallahi lalle ko wallahi lanahtalanna la za mu kulla mai dubara lanahtalanna alhiyar dubara ko al'ihtiyanu dubara za mu yi mai dubarun mu irin na mata mu ana mai dadewa ɗakin nan fa kulka sai dake le saurata ka sauda binti zama kenan nan da Aisha da wa an ka kulla sauda sabanin wata hadisi da gaba gabata dawa dawa Hafsa da Aisha innahu nominki, minki sauda annabi in ya shiga ɗakin ki zai kusance ki fa iza da na minki in yayi kusa da ke fa kuli ki ce mai akalta magadi da ka ci wani abu mai kai fa innahu sai laki zaki ce ya ce miki la ban ci wani abu mai tsayi ba in ya ce haka nan fa kuli lahu ki ce mai ma zai rihu menene wannan wari allazi a cikin minka wanda nake ci gare ka fa hu sai yaqulu laki zai ce miki saqatni hafsatu sharbatan sharbata azali hafsa ta ni kurbin zuma ni dai ban san na ci wani abu ba ko na share aure mai wari iyaka na zan ni shiga dakin hafsa ta bani kurbin zuma ne kurba to in yace miki haka fa quli lahu take ce mishi jarasat nahluhu al-urfuta to wannan kudan zuma ko ta yi kiyo ga itacen urfut ko haken urfut shi ne wani haki dai wanda yake da ƙaya mai wari da ganye mai waɗi wanda yana da wari to wannan zuma ko da ka sha ɗayan zuman nan inda sun kayo kiyo ga icce mai wari don haka suka yi saƙa zuma mai wari kaga duk wanda shiri da haka shirya ma nan, irin na makidojin mata hakan nan in ya kicce mai haka kice mai haka wasu aqulu zalika ni ma zan ce mai haka kaga an shirya mai kiran wa an anti ya safiya kaga an gaida ta uku ke ma safiya in ya shiga ɗakin ki ce mai zalika irin wannan kice mai ka wasu riwayoyin da ba cikin Buhari ba ki aza abin nan ya tsinki akan hancin ki daji haka hmm, kai wai Ina na ka ciwo to ne ban san na ci wani abu ko na sha wani abu zuma ta ni sha ɗakin hafsa to ai da kawarin nan makidan mata ke ai da kawarin to ke ma hafsa take ce mai haka in ya shiga ɗaki eh safiya afwan shukran ke ma safiya kike mai haka qalat tacce ta kulu sauda sai sauda tacce fa wallahi na rance da Allah ma huwa ba a daɗe ba jin kaɗan illa an kama alal babi sai gashi ya tsaya bakin kowace ɗaki na kayan ya shiga Fa fa'arattu an ubati ahu sai ne ne in wara faɗa mai bima amarat ni bihi dan abin da ta horin da shi da abin ta horin da shi ta Aisha farakan minki dan jin tsoron tsoron Aisha ma'ana tun ma da kai cikin ɗaki ba da kai bakin kofarta jikinta na rawa ta tsara da umarnin Aisha don tsoron Aisha misa ta tsoron Aisha ashe kisha na tsoron kisha misa Hafsa ko Safiya sauda sauda ka tsoron Aisha malamai suka ce lokacin da Khadija ta rasu radiyallahu anha farkon mutum da annabi aura sauda ko yawwa To kuma da taggacewa ta ɗan ware mai yanta haka, kamar annabi zai rabu da ita. Sai ta ce ma annabi ta yahe mai kwananta, ta yahe ma Aisha kwananta. Ita dai ya batta kawai cikin mata ne, tana son ta tahe cikin mata da ranar alkiyama. Kai ya sake ta. To kuma ta san duk gidan nan babu wanda annabi ka so irin Aisha. Don haka in ba ta yi wa Aisha ta ce ba tana iya wata ita ko wani ko ba ko? irin na mata ne to sha tsoron da ta kai kai ya zan munuwar ka da sassa ta ya kwanan ta ga Aisha don kar ta rabu da gidan manzon Allah ta kasa yin abin da Aisha ta sata wancan abin ya zo ya faru sha tsoron ila za an fahimci tsoron falan ma da namin ha lokacin da annabi ya kusanci sauda kalan lahu sauda sai sauda ta ce mai ya rasulullah ya manzon Allah akalta magafira ka ci abu mai wani kala la ce a ban ce wani abu mai wari ba ta ce fa ma hadhihi rihu to menene wannan warin da nake shi gari ka sai ta mace babu wari allati ajidu minka wanda nake samu gari ka ya ce saqatni hafsatu sharbata asali ni dai kawai hafsa ta bani kurbin zuma fa qala ta ce jarasat dakhlu wal qurfata to wannan kudin zuman ko sun yi kiyo ga ganyen urfut wannan mai warin falamma dara ilayya lokacin da ya zagayo wuri na injiwa Aisha radiyallahu anha qultu lahu nahwa nahwa zalik ni ma sai na faɗa mai irin haka falamma dara ila safiya lokacin da ya zo wurin safiya qala lahu mithla zalik ita ma ta faɗa mai haka kaga sai a sa shakka yi lalle ku anan duha tunda wannan ta ce haka ta ce haka kai zuwa kake wari gare <laughs> فلما دار إلى حفصة قالت يا رسول الله ألا أسقيك منه الذي بظن باك والنزوة نصار باك با تري مي تري معنا شاك ما العرض تي كده كما كتي يا هذا ألا تأكله بذاك شبا قال لا حاجة لي فيه من بقاتل زمنا كان كم كم بقاتل متابعة تكيش qalat tace da qulu sauda sai sauda tace wallahi laqad haramna haramna wallahi mun haramta mai shi fa qultu sai da ce qultu nace in jiwa Aisha nace la hada sauda kuskuti ishu ishu ishu kai jiya eh kina ka suna jin kuskuti annabi ga zuma ce a ban da bukatar ita sai sauda tace to mun haramta mai ita tace kashe jiya kace in na kai da kunna abu hmm? to kaji ba to wannan hadisin na farko kamar ba a gani ya nuna wurin Zainab annabi ka shan makka wannan hadisi da biyu kuma shi ko yanzu nuna wurin Hafsa malamai ta suka yi jami'in sa akan ta'addudul qissa kissar ta mai mai tuni hakan ya kasance wurin zainab hakan ya kasance wurin hafsa amma lokacin da hakan ta kasance wurin hafsa aya ba ta sauka ba <clears throat> amma lokacin da haka ya kasance wurin zainab shi amma wajen saukar waccan aya bambancin suke nan, amma ko wani hadisi haka yi, ko wani hadisi shi na faɗin wani lokaci da wani abin ya faru wannan jam'in kenan in ko malamai suka ce za mu bar jam'in mu koma ga tarjihi wata riwaya an mahirin jaya riwaya da Imam Buhari ya fara kawowa riwaya Ubayd bin Umayr ta yi inganci bisa ga wannan riwaya ta zo daga baya in har za a dakatar da wata a da wata to za a arinja da ta farkon nan a dakatar da ta judin nan to ala kulli halin dai ingantacci na aljannu shine abin ya maimaitu ya maimaitu dai wannan mas'alar saboda haka bambanci kawai da ya waro a ɗakin hafsa aya ta sauka ba amma da haka ya waru wurin zainab aya ta sauka shi ne bambancin su kawai almuhimmu hadisin yana karantar da mu wato yanayin yadda kishi yake juya ko yake sauya wato mu'amala ta mata sannan babban abin da ya sami ba ne kawo shi ba wai don magana shan zuma ba komi saboda alaƙar da accan lima tuharrimu ma a halallahu lak kuma a can cikin surar Allah ya ce kad faraballahu lakum tahillata imanikum annabi Allah subhanahu wataala ya buɗa muku yadda za ku yi guro da rantsar 'yan in A ashe kenan fahimtar Ibn Abbas Allah anhu ma in mu ce mata ce ta haramta gare shi ke haramun ce fa hiya firo a kawai. A fahimtar Ibn Abbas kuma a cikin sabanin malamai da mu aka karanta da bayanin cewa sun yi ishirin, to imamul buhari shi ma yana da fahimtar zaɓin daga cikin sabanin malamai abinda hasanul basari ya ce don haka tun safin jiya da ce babu man ƙara limra'atihi ce alayya haramun wa qala alhasanul hasan shi a imam Imamul buhari kenan a wurinsa, in mutum ce mata an ce alayya haramun ce haram ki gare ni sai a tambaye shi me ya kalli sai ya sake kare sannan ya zama sake amma in ba sake kalli ba sake ne. babu la talaqa qabla nikahi babu mai bayani akan babu saki kayan aure babu saki kayan aure Mana in ka saki mace kayan ka aure ta to babu wannan sakin mutum na sakin wanda ba mata ta ba to gwari gwari kaga wata mata ka ce ke ranar da duniya arme ki na sake ki to sai a zo wata rana a kwan a tashi a kwan a tashi Allah kada ta ka arme ta to da an ƙara kulla harbe sai a ce ka zo da kacce in ka harbe ta ka sake ta to yanzu ka harbe da to ta saku yanzu sake ya haɗo yana challake sadda ka faɗa yana challake yanzu ana gama kulla ɗarin harbe sai ya haɗo dirim to haka ne ko ba haka ba ne? ita ba matsala ta mai saɓani wasu malamai suna ganin in ka ta'allaka saki ga mace ka hanka ta to sakin yayi in dai baka game ba in babu Amini. misali in mu ce duk matar da ya arma bodin da ta saku tun bai armin ba yanzu da ya ce bodin ga bidin mata ka bai arme da ta saku amma in yake tun duniya matar da ya arma ta saku wannan hauka ta duk matar da yawan arewa da saku ba haka malamai suka ce in lam yu amin mafhumun kenan in ya hudu wani dan kaɗan na gari ko dan kaɗan na jinsi ko yawwa kamar yace duk ba kaza ya wata wani jinsi na mata ko eh, ya ce duk ba hausa da ya arma ta sau to duk ba hausa da ya arma ta sau in jinsi ya faɗi ko duk bahin lata ko duk buzuwa ko duk in dai jinsi dai na ko kuma sunan gari ko shiya ko jaha ko ƙasa to wanga sakin zai iya yiwu amma in ya kame gaba ɗaya ba zai yiwu ba kuma akan haka fikin malikiya ce in ka ji ba cikin askari haka yi bayani to amma matsala ta mai dindin sabani kamar wanda mun gaido wasu malamai suna ganin in kacce mace in na arme ki na tsake ki wannan magana ba ta da tasiri in ka arme ta lahiya lau arme ku yake babu sakin to shi ne imamul buhari zai karanta muna wa qaulullahi ta'ala da cewar Allah mai girma ya na amanu ya ku masu imani idza nakahtumul mu'minati idan kuka armi mu'minai mata sun matsallaktumo hunna sannan kuka sake su saki an farko ko arami aya ta nuna sai an arma sannan aka saki kenan wanda ya sake tun bai arma ba wa saki shi wuce hatun nazari na kawo wannan aya zaman hujja da tabbatar da tartamar da Imam Buhari ya yi. min qabli an tamassuhunna tun kayan ku tsaru da su fama lakum alaihinna min iddatin dunaha ba ku da idda akan su da za su famatti'uhunna ku ba su kyauta in kun sake su wa sarrihuhunna ku wa sarrihuhunna ku rabu da su sarahan rabuwa jamila mai kyau ina akwai rabuwa mara kyau ko rabuwa ta kama akwai rabuwa ta mutunci akwai rabuwa mai kyau wala tansa wal fadla bainakum ka ayi rabuwacin mutunci to wasu malamai suka ce wannan aya da imamu Buhari ka babu hujja a cikin ta iyaka dai Allah ya bada labarin cewa in kun arme mata sai kun ka sake su ba ku da su ba idda ko yanzu suka so sai an wasu arme da wani kawai Allah yana bada labari na kawai akan abin da in ya aku ga hukunci Imam Buhari ko da hujja a wannan don ibnu Abbas radiyallahu anhu turjumanul Qur'an radiyallahu anhu ma ibnu Abbas turjuman alquran ya kawo hujja da wannan aya akan ingancin abin da imam al-bahari ke ne na cewa babu saki kayan aure in ka ta'allaka sakin ka ga wata mata kayan ka aure ta to ko ka arme ta wannan sakin ba zai zo ba an ruwaito wannan fatawa cikin asaru na ibnu abbasin daban-daban imamu ahmad ya kawo a cikin musulun dashi Alhakim ya kawo ibn huzaima ya kawo baihaqi ibn abi hatim ibn abi shayba duk sun kawo wannan asaru daga ibn abbas masu tabbatar da haka ashe kenan ba imam buhari an farau ba na kawo hujja da wannan aya akan la talaqa eh illa ba'da nikah ko ko qabla nika, la talaqa qabla nika. kenan imam buhari ya bi fahimtar ne na gaba gare shi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam tarjumanul qur'an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu to sai ya ci gaba da kawo asab yace wa qala ibn Abbas ibn Abbas yace ja'ala Allahu talaqa ba'da an-nikah Allah ya sanya saki bayan armi yake idza nakahtumul mu'minat thumma tallaqtumuhunna kaga a sai an arme sannan aka saki wa an ruwaito sai ka koma can duka ƙarshen babi wacce ka ba a ƙarshen babi duka annaha la tutlaqu to shine wa yurwa an ruwaito annaha la tutlaqu matar da kace in ka arme ta ta sako ba ta sako ba gawa an karwaito wannan fi zalika game da wannan hukunci an aliyin wa sa'id ibn al-musayyibi wa urwa ibn zubairi wa abi bakr ibn abd وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبا بن عثمان وعلي بن حسين وشريح الخالي وسعيد بن جبير مال بن إمام مالك سعيد بن جبير مال بن إمام مالك لكن ما يمي مال من إمام مالك وعند حجاج بن يوسف السكتي يسعك إنكيش والقاسم بن محمد وسالم وداوس والحسن وإكرمة وعطاء وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هرم والشعبي waɗannan an ruwaito cewa in mutum ya ta'allaka saki ga mace kayan arbe ta ba saki sai dai malamai suka ce imamul buhari ya kau da kai daga wani bangare saboda waɗanda da aka ruwaito gare su wasu daga cikinsu za ka samu magana biyu an ruwaito gare su wasu daga cikinsu sun yi fatawa akan ba sakin kuma an samu wata fatawa akan gare su da akwai sakin a takaice dai imamul buhari abin da ya kawo su gaba ɗaya bayan yarin ja yadda kaulin ibnu abbas dan an faɗi cewa ɗabi'ar imamul buhari in ya buɗe babe mai sabani to duk asar ɗin da ya fara kawowa to shi a ikhtiyari ne to kaga wa qala ibn abbas ja'ala Allah talaqa ba'da nikah bayan ya kawo aya wa ala kulli halin kuma lalle babu shakka wannan kaulin shi an mafi rinjayi duk da akwai sabani a wurin malamai babu idza qala limra'atihi wa huwa mukrahun hadhihi ukhti fala shay babu in mutai ce mata dai alhali yana cikin tilasta an matse shi sai ce hadhihi ukhti wannan ya uwa ta aka ce kai wagga wacce ƴan uwa ta bai ce mata ta ta ba to yanzu ana ta tau yawa mata ta zihari tun da ya yace ƴan uwa ta ko ko ya sake ta tun da bai ce mata ta ta ba fala shay alai ba komai a kai Ba ba saki qala na biyu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi ya ce qala ibrahimu annabi ibrahim ya ce da sara daga sara hazihi ukhti wannan ya uwa ta ce wa zalika fi zatillah wannan saboda Allah azza wa jalla ma'ana lokacin da annabi Ibrahim ya ratsa misira, misira su kuma suna da wata al'ada sarkin misira ko sarakunan Misra na wannan lokacin in mace a na da aure ya halatta su amshe ta a dokan misira. in mace na da miji halan na sarki ya amshe ta amma in mace ba ta da miji to sarki bai sa a kawo mai ita a kawo mai sai dai ya bi danginta ya biya kuɗi irin na sadakin su a yi irin kulla armen su sannan a kawo mai ita amma in wani ya arme ta to sarki yana son na iya zuwa kawai ko ma yau ya kada yana iya amshi ta babu komi ga dokar misali da jiwa dokar wauta mai mai miji ya halatta a amshi ta wanda ba ta da miji bai halatta a kwato ta a kawo masarki sai dai an bi danginta an shirya an bi al'adar wannan lokacin to shi ne kuma in baki sun gito da matan sarkin akan kai mai sai ya ka ita da matar sannan in ya ga dama ya sakan maka in ya ga dama kuma a kore ka a cika wuce to shi kenan da annabi ibrahim ya gito a bisa sai aka kai shi fadawa suka ja shi da mata sai aka kai shi wani daki an ka aje aka ja da aka kai ma sarki to aka tambaye shi wace ce wannan ka aka kai ma sarki sai ce ƴan uwa ta ce amma na nan ƴan uwa ta addini to sai suka kai ma sarki ita to shi ne sarki ta taɓa ta sai ta an jaye hannu ne har ta yi da ba ta sadakar goya ko hajar المهم تو شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل دليل على kenan in har ta kama saboda matsuwa ka ce wata uwa ta matar ka babu komai, amma haka dai saboda shagwaba da barikanci ka kama ce ma mata ka kauna ta ko yaya ta wannan wauta ne bale bai ce ma mata ta wai uwa dai eh mai muktasar ya ce wasu fi irin ya ummi ya ukhti wawa ne mai ma mata ta ya ummi ya ukhti wauta ne wasu malamai ma sun yi fatawa a kan mutacce ce mara ta yan uwa ta ko ko uwa ta yi kire ta uwa ta ya zama hari in babu wannan uzurin na matsuwa duk da fasawa ta su ba ta da ƙarfi wal ilmu inda Allah amma a kawai bisa gaba da nishadi da barikanci da shiriri ta ka riƙa kiran mata ka ƴan kowa a kauna ta yaya ta hmm? wani wawa ma amma mata yana aiki ba wasu mata sai da haka malam Halil ya ce a cikin muktasar wa sufi haqailun ya ummi ya ukhti an dauke shi wawa sufiha da ila safaha huwa safi babu talaqi bil itlaq babin saki a cikin kushi mutum ya hasala sai saki mata tai wata fassara ko malamai suke itlaq shine matsuwa an matsa shi wal bukrahi da wanda aka tilasta sai ya saki mata tai wasakaran da mai maye wal majnun da mahaukaci in ya saki mata dai wa abrihi ma da al'amarin mai maye da mahaukaci wal ghalat da wanda ya saki mata dai cikin kukuri. ta ce mai eh, to zan tafi. ni sai ce to mai uku ya ce to Allah bai so Allah sai to na su shi baki ne kuci abin da yana ce Allah bai so Allah sai na su shi sai yanzu ga kuskure na yi sai a don ba aka so ya ce ba wannan siyan da wanda mance Fista za ki ga saki, shi ya saki mata ce ko bai sake ta ba. Kyau. Wa shirki da shirka. Wasu da suka ce wata nuska wa shakki da wanda ka shakka ya saki matar ko bai saki ba. Wa shirki ko kuma wanda ya shirka, wanda ya furta kalmar shirka ko ya aikata aikin shirka kai tsaye sai a ce mara ta ko ba ta ba ko kuma mai an bambancin alaƙar wanda ya faɗi kalmar saki bisa kuskure ya ce ta ɗaya wani ruwa ya ta sai ce na sake da wanda ya furta kalmar kafirci da kuskure na bambanci suka dangantaka da alaƙa amma alumun wanda ya kalmar kafirci cikin kuskure ya kafirta Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ga wanda rakuma da tabbata cikin daji yace ya ubangiji Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka a min shaddil farani to ya shirka to shi da Imam al-Malik zai kulla dangantaka tsakanin al-ghalat to shi wanda yake bara dai na sake ki da kuskure ba haka yake nihi ba sakin yayi ma'ana in kahirci bai tabbata da kuskure to yau ka kasu ki tabbata da kuskure amma akwai magana nan ba haka take ba an gane hmm. to shi da ce wa shirki suka ce wata tsawaye akwai wa shakki amma dai wa shakkin nan kana da wayar tabbata almuhimmu ya ambaci ƙasa na saki ko na masu yin saki akwai mai fushi akwai wanda aka tilasta akwai mai maye akwai mahaukaci akwai mai kuskure akwai wanda ya mance akwai wanda eh, shirki malamai suka ce sake cikin mushi ba shi afkuwa amma da sharafi sai in ya zan hushin nan da mutum ya yi bai san inda yake ba wanda a sikeli da shi da mahaukaci ba su da bambanci ba wai kawai kalmar hushi aka nufi ba tsantsan kalmar hushi don hushi suna ya tara suka ce don babu wani mutum guda duniya wanda ka sakin mata sai ba cikin hushi ba take cikin wajen da aka yi ne cikin farin ciki ana murna ana farin ciki kawai mutum ka ta saki mata sai dukkan ci mutum ya ce na saki mata na to wani abu na damuwa ya saci ya saki mata farin ciki kawai da nishaɗi zai kawo sai galibi saki gaba ɗaya kan kinu da akan fushi don ka fusata da wani abu na za ka sake ta don wani abu na ta ya dame kira za ka sake ta ba shi ke nan ka ce yan an kai sake cikin wushi ba wushi ke nan ko duk saki da yaji don da kira wanda ka saki ba cikin wushi ba don duk wanda ka ji ya sake taɓa shi an kai wal hukumu lil galibi ko to shine malamai suka ce kayan sake ya zama bai tabbata ba a cikin hushi sai ya zama hushi ɗin ya rasa wa'ayi bai san inda yake ba bai ganin waɗanda annan bai kan abin da suka wani ya hita hayyaci ne sai ke ya suke malari to cikin wannan shi ɗaya yake da mahaukaci to amma kuma in mutum saki mata sai ta cikin hushi ya sake ta wa zai ba mu labarin sifar irin hushin wa a shaidun irin wanga hushin ya yi sadda ya saki mata sai sauraka ba kawai mun kaka da ake da mutum ya ba da cikin wushi ba ba ta zaku ba sai kushi wanda ya da cikin hayyaci ne ya bada sani ne ya ya zama ya yi kusa ga mahaukaci ta ga mai hankali to in ya zama haka ne ya zuki mata dai to ana ɗauka sai ba Sai ba sai balagul ikra sakin rinta abin nan cilastawa in aka cilasta mutum zuki mata dai ikrahun ya kasu kashi biyu akwai ikrahun bi haƙƙin akwai ikrahun bi gairi haƙƙin ikrahun bi haƙƙin saki yayi kamar wanda ya kaurace ma mata dai ko yace ba zai saru da ita ba sai da wata hudu to za a ba shi wata hudu a shari'a in ya wuce su to alƙali zai kire ta zai kire shi ko ya ci gaba da mu'amala da ita ko ya sake ta kaga alƙali zai shirya ta ce sake ta to yanzu nan ba sa dai an kai ba amma bisa ga rashin gaskiya an ka tilastai bisa ga gaskiya an ka tilastai bisa ga gaskiya kaga wannan sakin yayi ko saboda haka talaqul ikram ya kasu kashi do. ikramun bi gairi haqqin wa ikramun bi haqqin ikramun bi gairi haqqin kiyasta na zalunci sai ka suke matarka bisa ga zalunci dole don ka samu mataka ka kubuta da ranka kila irin ka za a salwantar ko lafiyarka sai ka ce ka saki to wannan sakin bai yi ba daga ah, mukrin sai ambaci a sakaran mai maye shi ma malamai suke sabani suka kasa maye zuwa gida biyu mayen ya zama na ta'addanci shi da kai ne ya zaɓe ya yi maye shi ya sha abin maye da so ne kaga ɗan ta'adda na gidan ta wajen maye ne da kai ne ya zaɓi ya sha ya yi maye to wannan malamai a sun taya akan cewa saki ne ya tabbata duk da shi ba akwai sabani na biyu ya zama ba da so ne ya yi mayan ba kila wani magani na sha ya bugar da shi ko ta allura ta an kai mai salahiya ta bugar da shi ko wani abinci na da bai saba shi bai sha ya bugar da shi ko kuma wani abu na an ka boye mai bai san komai na na ba kamar wanda ya cima ma burkutu ya aza kununa ya aza kunun tsamiya na sai sai burkutu ya sha hmm? kawai da ya ga ana a cikin tukun ana sa a kwariya ka ta kama da kudu ko to zai sai ya sha haka shi bai san burkutu ba to irin wannan halin su kima da kai malamai suka ce wannan babu sakin shi waɗannan malamai sun ce ijma'an in ya kasance mayansa sababi ne ba da zaɗin kai ne ba sawa'an na haram ne ko na halal in dai ba da zaɗin kai ne ba to shi wannan mujma'a saki bai yi ba amma wancan da ya ba kai ne da kai ne to shi da malamai suke ta sabani akan cewa sakin ya yi wasu kuma suka ce bai yi ba to amma duk da haka nan kuma a fakin dalili da hujja ƙaunin da ya yi karhi ƙaunin da ya yake karhi shine ko shi saki ne bai yi ba ko shi saki ba sai babu sakin matsawar hankali ne ya bushe gaba ɗaya babu hankali gare shi matsawar maye ya tayar da hankali ne sha kauli mafi karhi ta hanyar hujja Wani ilimin inda Allah daga sakaran sai an baci majnun shi kan majnun ai rufi al-qalam an salasa daga al-majnun sai wa eh wa amrihima to wal ghalat sai mai ghalat wanda ya kuskure malamai shi ma sun ce a wurin fatawa sakin bai ba a wurin alƙali yayi akwai bambanci tsakanin fatawa da alƙalanci idan kuna kuju mutane da kirki da ake amsar shaidun kun ji hito kalmar saki ga baki ne na sake ki sai ce kure na yi ita kuma sai ta sa ƙara wurin alƙali mijinta ya sake ta alƙali ta kina da shaidu ta ce eh da wani da wani suna nan da ana kira ku ka ce lalle mun ji ya ce ya sake ta amma cewa ya kure na yayi zai alƙali ya zata da fakin don ga shaidu sun tabbata amma mallami mai fatawa in haka ta faru to shi fatawar da zai bai in kure na babu bai fakin bai yi ba a fakin fatawa kenan haka malaman suka kasafa abin sakin ya akku a kotu sakin bai akku ba a zauren fatawa wal ilma inda Allah ta'ala لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم saboda fadar annabi sallallahu ma'ana zai kawo hujjoji akan waɗanda da ya jera cewa babu saki gare su al'amalu bin niyyati ayyuka suna tabbatar da niyoyi wani kullum ri'in manawa kowa shi da abin da ya niyyata to shi ko wanda yake cikin fushi wanda ya hidda hankali ne bai san yadda yake ba kamar wanda aka zuban da ko to yana da niyya niyya ba ta yi wa gare sannan don bai sa abin da yake ba haka mukura bai da niyya ko shan niyya haka sakaran wanda hankali ne ya bugu bai sa abin da yake ba don haka babu niyya gare haka majnun shi ma babu niyya gare wannan shine manufar Imam Buhari da kawo wannan hadisin al-amalu bin niyyati wa inna ma wa kulli imrin ma nawa haula ila niyyati lahu saboda ba su cikin hankalin kansu wancan kuma da hankali ne amma tilasta ta hankali ka ku da jin tilasta ka san wannan bai da niyya tilasta shi hankali wata la sha'abiyu sha'abi ya karanta la tu'akhidna in nasina Allah kada ka kama mu in mummanci aw akhta'na ko muka kuskure kaga shi wannan asar Imam Buhari na bin ishara zuwa ga al-ghalib wanda ya kuskure babu saki ne haka wanda ya mance ya yi sakin ko bai yi ba bai yi ba dan asali ma rashin saki saki daga baya ka shigowa da haka sai a koma zuwa ga asali wa ma la yajuzu min iqraril muwaswisi badan kaza da kaza da kaza da kuma abin da bai inganta ko bai zarratuwa na iqrarin mai wasu wasu yana wasu wasu wai sakin tana yayi ko mina na to ikirari dai bai inganta tunda wasu wasu ya kai ma'ana ku sakin kenan wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa lil ladhi aqarra ala nafsihi annabi ya ce mu mutumin nan da ya zo gaban sa ya wuce da cewa ya yi zina annabi ya kawo da kai ya koma da hawa ke yin ce annabi na yi zina ainihin haji annabi ya kawo da kai ya sake da har sau hudu me annabi ya ce mai a duka jununun kana da hauka ne kenan inda hauka gare ikirari ne ya tabbata to a shi kenan mahaukacin ya fi cikiwa bai tabbata ba shi a wajen wannan ba kala aliyun aliyu ya ce bin abi talib radiyallahu anhu bakara hamzatu hawasir fayya. hamzatu ya sassoke bakara ya hude ya hude hawasira kuyi kuyi wajen awasu hatir hatira hawasin share fayya raƙumai na guda biyu raƙumi guda biyu raƙumi guda biyu na ga aliyu yakan tafi daji shiro haƙi na tsaure ya sai dafa maƙera. da har haɗa yi da biyan sadakin fatima rabiyallahu ana da sauran abin da zai yi na walimar an sai hamza ya sha kira lokacin giya ba haramun bace ba a saukar da aya haramta giya ba hamza ya sha giya mawaƙiyar mashaya zabaya ta yi waƙa ta ce hamza a kawo mana naman rakumi kawai sai tso makami ta je huhude abin nan rakumin gana aliyu guda biyu ya sare tozon su cikin mayewa fasatika annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna hamza aliyu ya zai faɗa ma annabi ce annabi ga hamza can shi da wasu mashaya wuri kaza ga aikin da ya mini sai annabi ya taso shi da sahabbai ya zo ya ta zargi hamza shi na ta faɗa mai maganganu na zargi fa iza hamzatu qad tamila ashe hamza ya bugu muhammaratun ainahu idanu da sun yi shashir ثم قال hamza sai hamza ya ce ma annabi hal antum illa abidul li abi ai ku ba kowa kuke in ba bayan ubana ba fa arafa annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qad samila ya annabi ya gane cewa lalle ya ku hankali babu shi fa kharaja sai annabi ya fito wa kharajna ma'ahu muka fito tare da shi a wata riwaya annabi yayi da baya da baya ya fito kaga ya bugu da yanzu ga maganar Ali safa mu hamza da ita ce ma annabi ku bayan ubana na kalmar girmama ta ko ta walakanta Ta amma laifi ya haushi bai haushi ba kina ashe wanda ya buku in yayi saki babu shi shi alaka da imamu Malik sai ya kulla da wannan babi amma da haka malamai sun dan yi abin nan magana a cikin. suka ce to wannan kira wanda Hamza ya sha lokacin ta halatta ta halatta a shaka. saboda haka Allah bai mai hukuncin wani abu ba yace a duk ma dama ne ba a mai wani hukunci ba a shi ma kenan wanda ya sha ya saki ba a mai wani hukunci وقال Usman Usman ya ce lesa lima jinudin wala da takarana salafin mahaukaci da mai maye ba su da sai ji Usman wa qala ibn Abbas salafin sakarani wal mustakarahi laysa bi jaiz sakin mai maye da wanda aka tilasta ba su zartu ba laysa bi jaizin ba su kasance masu zartuwa ba daga jaza ya zartu وقال عقبة بن عامر لا يجوز طلاق الموسوس sakin mai wasu wafi bai inganta ya su jima da ko bai suke ta ba wannan ba a hukunta mai da saki sai a ɗauka babu sakin wa qala aba'un idza bada bi talaqi falahu shartu adabu yace in yi wara da maganar saki sha da sharadin sa yace inni kaza mata ta ta sa to in yi kaza ta sa ko in ki kaza ke sa to in tayi kaza ta sa wa qala nadibun sallaka rajulun imra'atahu wani mutum ya saki matarsa albattata gaba dai in kharajat in tahida yace in kai huta na saki ki saki uku mana fa qala ibn umar sai ibn umar yace da aka tambaye shi in kharajat in ta kohita fa qad buttatbilu an koyan ki armin ta ta yanki armin da gari shi buttat an kace ta min da kare ma'ana abin ya zama batti ma'ana ya zama sakin uku wayan lam ta'ruj in ko ba ta ba fa laysa bi shay'in wannan magana ta shi ba komai bace ba za a dora mishi ita ba wa qala zuhri zuhri yace ni man qala in lam af'al kaza wa kaza famra'ati taliqun salasan zuhri yace in mutun yace in ban yi kaza da kaza ba mata ta suka sake uku yus'alu za a tambaye shi amma qala manawar abin da ya faɗi wa aqada alaihi a abinda zuciya ta kullu kai ne hina halaka bi tilkal yamini sadda yayi wannan rantsuwa ya ga dauke ta hukuncin rantsuwa fa in samma ajala in ya wada ajali arada ba wanda ya nuhi wa aqada alaihi kalbu wanda kullu kuduri dai kai ne na halaka lokacin da ya rance to ila zalika fi dinihi wa amanati sai a bar wannan da addini ne da amanati ma'ana in yake in kittita in na aikata kaza da kaza mata ta ta saku saki uku in shi na nan da rana wata yau ko cikin watan ga ko to sai zama bai aikata cikin watan gaba sai da watan ga ya kare wani na shigowa sai ya aikata Wata ta saku don da ba na nuhin ajali kayyadadde yace in na yi kaza mata ta ta saku amma na nuhin yau sai gobe sai yi ba ta saku ba don yau ya kaza yi ila gane misali ko mm-hmm. wa qala ibrahim ibrahim yace in qala la hajata li fiki in mutace mata tai banda bukata da ke niyyatu sai a bincike niyya ne me ya gane da baka da bukata da ita in yace saki saki da yace ba saki na ba saki na wa talaqu kullu qaumin sakin kowanne mutane bil salihim da yaren kowanne jama'a da yaren su suka faɗi don in suka faɗi yaren suka san ni suka wani don haka in aka zo mutum bai jin wani yare sai aka kulla mai yaren aka ce shi wani ko sai ya kwaɗe shi ashe kalimomin suna nahin na saki ba ta ba ta saku ba shi na mai sun halil ka ce aulukina bila ilmin aulukina bila ilimin. eh bai da hausa sai ce sai ka saki mata ka ce na saki ta na to ba ta saku ba saboda bai da sanin da haji ba wa tsara kullu qawmin bi lisanihim wa qala qatadatu idza qala in yace idza amalti in ke ciki fa anta taliqun salatan nasu ke ki saki uku ya ga sha'a inda kulli dhuhrin ya sadu da ita dattan ya hada sai ya tsarki marrata so guda sai da ta bana hamlawa in ciki ya bayyana ya tsaya fa kada bana min wato ta bi shi, ta su saki uku sabanin wasu malamai da suka ce in yace haka to za a hada shi kusance ta sai an gani ta yi cikin ko ba ta yi ba sai an gani tana cikin ko ba ta ciki don ya ka ne kusance ta tana cikin to kenan sakakka dai ta uku ya kusanta haka wasu malamai suke gani wani ilma inda Allah wa qala al-hasan hasan yace idza qala alayhi qidi ahliki in yace mata ta yi gidanku niyyatu ana amsan niyya ne saki ya gane ko ba saki ba wa qala ibn abbas at-talaqu an watarin ibn abbas yace saki ya zama bisa ga bukata watarin bukata kakkai saki ba bukata kakkai sakin banza sakin iska kamar wanda aka kwai iska ko shi ya ma'anar wannan magana at-talaqu an watarin an dinnan mai ma'anar ba'da ba'da watarin ai ba'da haja Allah subhanahu ya shar'anta saki ba don a yi wasa da shi ba ya shar'anta saki ne don radda bukata ta kama zuwa gare shi bukata ta gaskiya bukata ta hankali to sana a yi amfani da shi ba a kawai da kan motsa buduka wata kalimar saki wannan za ka yi da na sani Wal'ata ku ba urida bihi hulla. a ɗaya wuce ɗaya wata bawa abinda an kare fuskar Allah da shi وقال زهري زهري zuhri إن قال ما أنت بمرأتي إن ba mata kike ba ya a mutum na ce mata sai ai ba mata ta kike ba ya ce to biya hakari da ba mata ka ba in saki ya kare ta san in yace ga ya ni. cewa dai cewa ya ce wani abu ba ta yi ba sai ce ai ba ta kike ba dan in ma ta kike ka da ta ki yi shi akwalwa ne ga tsina kamar mai da ya kawo wa in qala la nikaha baini wa bainaki aw kaza kaza fabatatun in ka wa in ka in ka wa salashi alai in ka da yace wa illa wa ibnu abbas at an wadan na kuma jigo oh. inna wa talaqa fa wanda ke mata dai ba mata ta kike ba in saki ya gari shi ne ba wa manawa abin da ya take nan qala aliyun aliyu ya ce radiyallahu an alam ta'lam ashe baka sani ba annal qalama rufi'a an dauke shi an salafatin daga mutum uku an majnun hatta yufiqa wa an sabiyya hatta yudrika sai ya balaga wa an na'imi hatta yastaqim haka mai kwana cikin kwana sai ce na sake cikin kwana babu sakin قال علي وكل الطلاق جائز duk saki yakan zartu zartu ya zartu ya an yi shi illa talaq al ma'tuhi sai ba sakin wanda bai da cikakken hankali wanda yake jigil jigil haka ga yace ya saki mata dai ga saki ne ba zai zartu ba sai ka ba ta tsaya saboda lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته